ولا حول ولا قوة إلا بالله سمع الجبابية سمع الجهل حبوس الله حبوس الله سياد بعد رابعة سياد بعد رابعة كان بنانا باباتايا نوتن كنتنا باتنا بالي تبقى تكلي على غير سبب الدمي شغل حبوس الله سبب الدمي إشنا باباتايا نوتن كنتنا باتنا بالي bismillah bana mu gaira sarkin suna kula Allah mahaddacin bayi mulki da karkara mannanu jabbar halu Allah dan ataura da linjina da zabura dan kudura da ida da radaka Allah ka agaza bayi kowane lokaci ikiya ta yi idan Allah ya kai mu na nufin da gologo da shi shi kan mamman dan sanyin na kungiya ciya mai irin mambarewa sanyan kuma ci shara ciya mai alfa mai dajo daura za a yi musu biki a ranar lahadi mai zuwa ci kan mamman da shi da gologo suna gayyatar mutane maza da mata yara da manya kungiyance da ance a lungunan cikin ilimance wancan ya gaya wancan wancan mai taimaki wancan ya gaya wancan sabon gundumi ko sabon bahagon kun gani ga shi da garkon bahagon shagon yan sanda ga suna suna ta warke ne lura kargare kada Allah ya kiyaye ina faɗi da babban murya da muna uwa albarka yaƙi sai da kuma ko da kowa sai da mutane. magani alai salisu ne sai da motoci ubangida na maganin na mai cin da dala kuɗaɗe a duniya kala kala tana canza su saboda haka Allah ubangiji ya amince da aikin da kake a duniya Allah ya maka arziki da haihuwa har da kuɗi ka zama ungo a duniya Allah ya ƙara sarewa alai salisu ne sai da motoci kowane irin mota ɗan kasuwa yake so a duniya ka buga waya ko ka je ka samu za a kawo maka ita cikin kunce goma sha biyar ga dambe kai ka dana gudu gudu sabon gangami ka tsaya kawai gaba ki da ya gura ma dan biyu gura bai wayo kai da gudu mana kai da gudu mana yawa da ya gura ma dan biyu gura bai wayo yawa sabon gangami haka ke sabon gangami da ya guda ma dan biyu guda bai wayo yawa kage kage ta mace ka inda hali ka shiga in babu hali ka biye mu yawa ka kurda yawa insha Allah an hura kallon wannan dambe za ku lalubi tashar mu ta youtube mai suna dabban mazaje tv a wannan rana ta alamis takwas da wata biyu baka yi sunan shirya da alasan ya taka dambe shi da garkuwar nunan ba su ke kuma alasan garkuwar ba hagon yan sanda alasan garkuwar garkuwar ba su ba garkuwar garkon duniya mata ce wanda Alasa garkon yan sanda. Shagon bagon yan sanda. Alasa. Eh, garkon bagon sanda. Alasa. Garkon bagon yan sanda. Garkuwa. Garkon bagon yan sanda Muhammad Sada. Ke wata iyalin da babban kasana da babban ɗakin kara gari mai juriya mai gafiya a hannun uwa ga umaru musa mutawan ne Allah jira da dan mai dakiyar goce na na hasa wada da bature kankar local government kai garkon tuna kai kai garkon tuna ba ako ba ako shagon yan sanda kurmaga ga ina yana ba yan sanda kayi masakai karfi ilimin da kowane lokaci yana cikin kwanyar kanka a nan kake maza da tura ya yi kai ba ba kai ya tashi ya tashi ba haka ba ake gudanarwa yau babu shagon yan sanda babu shagon yan sanda babu shagon mutum shagon ba ga suna suna suna jima da ni kai kai babu shagon mutum shagon ba ga shi yana kare ne eh, garkuwar tuna eh, eh haka ne ya yi ƙasa da ya ana wakafi da kai na ce kana ga labai kamar yi kuma hannu sanda wala kai gashi na fa ana cin namun ana cin namun akwai yi akwai yi kwanja kawo ruwa ka san shi ba haka shagon yan sanda in ka zama mai dole da ilimi shagon haka yan sanda ka shi na fafatawa da kafin da jana shi ne da dazura da da dazura da ka shi na ga shi ne mai yanzu har kamar laki eh, yanzu yanzu ai laki an kallo a rinka zuwa da wani bi saboda ana da a rinka zuwa da damburori saboda ai da ka da fide to an dade ana yin damburori da za ka wara yawa muna magana a ranar lahadi amma falashin ne wannan sun gani Allah kan mu wasiri zan kara magana da babban murya supporter abin da suke don bari ka sande sai sande to dan ban da ake yi ya ci wani sande wallahi da nan ma in faru da zuwa nan nan yayin nan mun Allah ya tsaka su da faduwa kuma ka san ba faduwa aikin banza to ko faduwa ta yi zuwa nan ko faduwa ta fi zuwa a kashin amma rana canje wannan rana ta ido da ido ne ta wuta yi yawa ka gani amma da kuna yawan zuwa gidan dabba kowane lokaci to kai ba kana gani yaro har wani yake ba ba ba wai yaro nan ne na ga ta wani har yake ba ba yan sanda wallahi ina ganin harkar nan Alış alış alış. na vida. àmọ́ ìyẹn mi yè.